Bankin na CBN a takaice ya cimma yarjejeniyar ne bayan zama da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC inda suka tsayar da biyan cajin naira shida da kwabo casa'in ga duk sakon kuɗi da mutum ya tura ta wayar salula. Matakin ya biyo bayan ɗimbin bashin da ya taru kan tsarin na aika kuɗi wato USSD a takaice da ya sanya har kamfanonin sadarwar suka yi barazanar jingina tsarin. Sabon tsarin da ya fara aiki bisa sanarwa daga 16 ga watan nan na Maris ya nuna sau ɗaya za a yi cajin na Naira 6.98 maimakon ga duk saƙon kuɗi da mutum zai aika ta wayar salula. Yushawa Aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya. USS D. Unstructured Supplementary Service Data manhaja ce wacce aka kirkiro ta kuma aka yi ta amfani da ita a kasashe daban-daban wanda kuma ya shigo Najeriya wasu bankuna suka fara gudanar da shi wajen aika sakonnin kudade Wannan hanya ce mai inganci kuma mai sauki kuma tana da sirri sosai saboda ba ta bayar da dama wajen satar bayanan wanda ke amfani da ita. Kamfanonin layi sun samar da layi. Ita gwamnati kuma ta samar da muhalli da shi kan kanshi sabis din yana da kyau gwamnati tunda tana kokari ta fada da hanyar harajinta to a dan caji yan kuɗaɗe amma ba masu yawa ba cajin kuɗaɗe masu yawa zai danna kaifin da ake da shi na mutane su yi mu'amala da shi ko kuma su daɗa ba da goyon baya ga shirin gwamnati na cashless policy duk abin da ya wuce naira ɗaya zuwa naira biyu to ya yi yawa ga talakawan najeriya saboda za ka duba yawan mutanen da suke da layuka a najeriya da kuma irin 'yan kuɗaɗen da ke hannunsu da kuma irin saukin da ake neman a samar musu amma idan kuma ka duba yawan mutanen najeriya wannan naira ɗaya naira biyu da za ka amfani da su idan aka ɗauki akalla mutum miliyan hamsin suka yi na naira ɗaya ɗaya ɗaya kaga za a samu miliyan hamsin a cikin awa ɗaya ita gwamnati ta san cewa duk abin da aka yi domin ya sauƙa ma mutane to idan aka yi shi kaɗan shi ya fi gina tattalin arzikin ƙasan. mustapha aliyu ɗan kasuwa ne da ke zaune a garin abuja ya ce kamata ya yi gwamnati ta duba lamarin don kasuwanci kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa. To irin wannan ƙananan kuɗin da ake ɗauka mana daga ƙarshe za mu san riban da muka samu. Wannan abubuwan muna yi da riba ne amma a ɗauka ɗan tana ɗauka ɗan tana in ka duba daga ƙarshe sai ka ga da ƙyar za ka iya ma biyan ma'aikatan ka. duk gwamnati haraji ta wasu wajeje an a maimakon a sauƙaƙa sai a ƙaƙƙara. sai ka gabu yana karewa duka dai aka mu 'yan kasuwa bankuna da kamfanin sadarwa suke cin wannan gajiyan. ba wani abun da mu tallafin da mu 'yan kasuwa ko wanda muke wannan abun ake bamu sai kullun ƙara mana harajin ake mu ma ya za mu ci gajiya tunda mu tara bankunan nan kuɗi in babu mu babu bankunan nan a kullum mai son ba haraji yana so ya ga me aka mishi da harajinsa. Babban bankin Najeriya tare da hukumar NCC sun cimma bin matakin biyan dukkan bashin da kamfanonin sadarwar ke bi kuma ba za a bar bankuna su karbi karin caji ba bayan wanda aka karba na USSD. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.